Bismillahirrahmanirrahim duhu sarƙaƙiya, babi na goma sha takwas, amma bai ganta ba. Momi ta kalli Husna wacce ke kallon sa galala ya wuce ya nufi ɗaki. Ya buɗe ƙofar ya ji an hankaɗo shi da ƙarfi ya yi taga-taga baya zai faɗi. Ya kalli cikin ɗakin babu kowa ya ce, Momi dama Husna ce yarinyar da Hafiz abokina ya kawo gidan nan. Gaba ɗaya Momi ta kasa amsa tambayarsa, mamakin yadda ga shi ga husna baya ganin ta take yi ta ce ga husna nan a gabanka ya wawwai ga bai ga kowa ba husna ta taɓa baki ta wuce su ta shige ta bugo ƙofa ta danna ƙofar da bayanta tana mai da numfashi ina abraham ta ce a zuciyarta billowa yi kawai ta gan shi gabanta ya ce gani mamaki ya kashe ta ta ce ya aka yi ka ji abin da na ce a zuciyata Ya murmushi ya ce, A zahiri zuciyarki na tare da ke, amma a baɗini tana cikin ƙirjina, ta wawwaiga tana so ta yi magana. Kishi ne ya hafis Hafiz ya miƙe ya zira hannu a aljihu ya ce, Momi zan tafi, yau dadi na zai dawo na gabatar da maganar auren Husna wajen ummanta. Za ta sanar da shi zuwa gobe ko jibi, za a zo a yi min tambaya. Wani miyau ta haɗiye tausayin Hafis ya kama ta. Tabbas Hafiz na son Husna, amma ya za a yi da auren Yasir da ke kanta? Takardar ya mance ya zira a aljihu ya yi wa Yasir wani kallo ya fice. Muniba ce ta kira wayar Yasir da sauri ya ɗauka ya ce, ya dai muni? ya ji tana kakarin amai ya rikice ya ce momi bari in je in dawo muniba ba ta da lafiya na ji amai take yi ya fice cikin sauri. Narjisu ce ta fito cikin siffar mutum kyakkyawar budurwa ta tsaya a jikin ƙofar shiga sashin siyasar. Tana ganin sa tai masa sallama tana murmushi. Kallon rashin sani yake yi mata da kallon tuhuma. Kallon rashin sani Yasir yake yi wa Narjisu. Ta murmushi ta ce, Na san baka san ko ni wace ce ba ko? Ya jinjina mata kai cike da ƙosawa ya ce, Ban sani ba sai kin faɗa ke wace ce daga ina kuma kike? Shiru ta daga bisani ido cikin ido ta ce masa ni aljana ce. Dam gaban Yasir ya yanke ya faɗi. Bakinsa ya shiga karkarwa yana ƙoƙarin fara addu'a ta ɗaga masa hannu cike da isanar jisu ta ce, Dakata kar ka yi addu'a ka cutar da ni, ka ƙona ni don ni ba cutar da kai na zo yi ba. Da ƙyar ya haɗiye wani miyau ya ce mai kika zo yi. dama aljani yana ƙulla alaƙa da ɗan adam ne ba ta cutarwa ba muniba ta sake kiran sai ya kalli wayar a gaggauce yana takawa zai wuce ta ta ce na zo in taimake ka ne akan husna na tabbatar ka je wajen ta ba ka ganin ta ko da sauri ya jiyo yana kallon ta ya ce ya aka yi kika sani Murmushi Narjisu ta yi ta ce, ba sai ka tambaye ni ba saboda ina bibiyar rayuwar Husna, sakamakon mijina da ke aurenta. Shi ya sa mata abin da ko ka zo ba za ka ganta ba, ya zuba mata abin a jikinta sakamakon tsananin kishi da yake yi da kai da waccan abokin naka. Gumi ne ya karyo wa Yasir, bata jira mai zai ce ba ta ɗaga hannunta sama ta buɗe baki, wani abu na fitowa daga cikin bakinta fari ƙal. hannunta da wani ruwa mai haske mamaki ya kashe sai yadda ruwan baya zuba daga hannunta kafin ya yi magana ta watsa masa ya ji wani yarye baya ya rintsa idanuwansa take ta ɓace ya wawwaiga bai ganta ba cike da tsoro yake kallon gefe da gefensa bai ganta ba da ƙyar ya taka ƙafar sai yana tafiya yana waige bai ganta ba gashi ta tafi bai ganta ba bata bari ta ji ta bakinsa ba tura ƙofar ɗakin ya da sauri ya shiga Ganin tawarwar a ƙasa tana juyi ta yi amai ko ina ya so da sauri ya tallabo ta jikinta, ya yi mugun zafi ya ce, mu dai ba lafiya mai ke damun ki mm, cikin ruɗewa yake tambayar ta, ya ciccibe ta cak ya nufi tailar da ita duk da baya cikin hayyacinsa. A wahala ta ce, Na ci abinci ne, na amai, ina ganin jiri, kaina na yi min ciwo. Cike da shagwaba take maganar, ya zara doguwar rigar da ke jikinta ya cillar gefe ya tara ruwa ya mata wanka tas, ya fito da ita ya naɗe ta a toli ya nufi falo, ya gyara wajen sannan ya dawo ya tallabe ta ya ce, yanzu mu je asibiti ne, ta yatsa na fuska ta girgiza kai, ya shafa gefen fuskar ta ya ce mai yasa ba za mu je ba a duba a ga mai ke damin ki Cikin shagaba ta ce, Na faɗa maka ciki ne. Ta tura kanta cikin jikinsa cike da kunya. Ya yi murmushi ya shafa kanta ta ƙara shigewa jikinsa ya ce, To zan kira likita a zo gida a duba ki. Ta gyaɗa masa kai yana ƙoƙarin tashi ya fita ta ce, Ina za ka je? Ta tsare sa da ido. ya so sa ƙeyarsa kamar ba zai faɗa mata ba ya ce za ni sashin momi ne akwai maganar da muke tattaunawa kin ga husuna ga ta nan ta dawo Da sauri ta miƙe ta zauna kishi ya taso mata. Tana masa wani kallo kawai sai ta fashe da kuka. Nan da nan hankalinsa ya tashi ya ce, ya isa kukan me kike yi? Mai yasa kike kuka? Ki daina kuka kar ki cutar min da abin da ke cikin ki kin ji, ki yi haƙuri. A ruɗe yake maganar. Ganin yadda ya ruɗe ya sa ta ƙara ruɗewa da kuka. Suna cikin haka ne wayarsa ta yi ƙara. Hello Momi ya ce cikin ƙosawa da ruɗewa ta ce ka zo ka same ni a sashin Momi. Oke gani nan zuwa, ya gyara mata kwanciya. Ta riƙo hannunsa cikin shagwaɓa za ta yi magana ya ce, Momi ce ta zo take kira na. Ta jinjina masa kai ya shafa gefen fuskar ta ya fice. Yana fita ba ta miƙe ta zabura ta zauna ta leƙa ta windo. Ta ga tafiyarsa cikin sauri. Jakarta ta buɗe ta ciro ƙwarya da maganin da boka ya bata akan tafasa fasa ta farraka tsakaninsa da Husna. Ta jinjina kai ta ce, Idan kun san wata ba ku san wata ba, zan farraka tsakanin Yasir da Husna har abada sai dai ta ci gaba da rayuwa da wannan aljanin amma ba dai Yasir ba kamar yadda boka ya ce ta shiga kicin ta ɗauko taɓarya ba ta gani ba tana shiga cikin sito ta ga taɓaryar ta fito mamaki ne ya kashe ta ganin yadda maganin ya zube ba tare da an taɓa ba ta kalli cikin ɗakin ba ta ga kowa ba Waye ya kwance maganin a ledar ya zubar a ƙasa. Taɓaryar da ta yi wa kanta kenan ta zauna gefen gado, tana riƙe da taɓarya kanta ya ɗau zafi. Ta dafa kanta wata dabara za ta yi ta aiwatar da wannan abin. Ajiyar zuciya ta sauke ummanta za ta kira su yi shawara. Ta jefar da taɓaryar ta nufi falo inda ta sa wayarta a caji. Da baya da baya take tafiya cikin damuwa, take ɗaya eh karo da ita gabansa ya faɗi. Ya ganta tabbas ita ce, amma mai sa ɗazun da ya je bai ganta ba. Cikin wata irin murya ya ce, Husna, dam gabanta ya faɗi ta tsaya cak jin muryar da aka kira ta. Ta kasa juyowa, shi ma ya kasa takawa ya tafi. Kusan sakan talatin sannan ta juyo suka yi ido huɗu. Wani abu ta ji ya caki zuciyarta. sai saurin ja da baya ganin shi ne, sai dai ta kasa ɗauke idanuwanta daga gare sa, ya ya fito ta ya ce zo nan, kasa musa masa tai a hankali take takowa, yana kallon surar jikinta da sai da ya haɗiyi wani miyau, Makot ta ƙaraso ya ce, ina za ki na ganki a nan? Me kike yi? Zo mu je cikin gida. Jiya ya yi daga bayansu an ce, ina ruwanka da wanda take tare da shi? Ni ne nan take tare da ni, ina ce ka sake ta. To mai ya fi saura? Jiyawar da zai yi ki cibis da Hafiz wanda ba Hafis ba ne Abraham ne. Abraham kallonsa yake yi da mamakin yadda aka ya iya ganin Husna a yanzu. Bayan abin da ya sa mata a jikinta na ba zai ƙara ganin ta ba. ya kalli fuskar sa take hango wani abu wanda ya tabbatar da Narjisu ce ita ce ta karya masa wannan abin ya ciro takardar da ya bi Hafiz ya ɗauko ya nuna masa gashi nan shaidar saki dan haka ba sauran aure a tare da kai da ita Yasir ya karanto ayatul kursiyi cikin zafin nama ya tofa a fuskar Hafiz wanda tuni Yasir ya gano ko waye, ya ƙara ya idanuwan sai saki takardar ya bace Ajiyar zuciya ya ya duka ya ɗauki takardar cike da tsananin farin ciki, ya sa hannu ya yayyaga ta, Husna kuwa tsoro ne ya kama ta, don ta san Abraham ne wannan, ita ba a Hafiz take ganinsa ba, ta ce me ya ka tofa masa a ido, ka gani ya tafi ka kashe masa ido ko, ya girgiza mata kai ya ce ban kashe masa ido ba kin ji zo mu je, ya riko hannunta suna tafiya a tare, yana jiyowa yana kallonta, ita ma jiyowa ta ta ga ita yake kallo, ta sunkuyar da kanta ƙasa. Narjisu ce ta shige jikinta suka shiga a tare. Idris dadi ya ganin su tare da Husna sun shigo. Kallon juna Momi da Hajiya Zainab suka yi cikin farin ciki dadi ya ce, "Ke Husna ina kika je daga ina kike?" Ta kalli Yasir ta murmushi ta ce, "Muna tare da yaya Yasir ne tun ɗazun." Dadi mamaki ne ya kashe. Yasir jikinsa na rawa ya ce, "Eh eh muna tare dadi. Na ganta a waje ne shine muke magana na shigo da ita." Hajiya Saude ta ce da kyau, "Dama abin da ya kawo ni shine in sanar da kai inna daga gidanta nake akan maganar Yasir da Husna cewar ranar Juma'a za a mai da auren su Murmushi Yasir ya cikin tsananin farin ciki ya kalli Husna ta sakar masa murmushi duk abin nan da ake yi momi na kallon ƙwayar idanuwan Husna ta san ba ita ce ba haka ƙwayar idan ta take ba sai dai ba za ka yi magana ba dan tana so ko Hajiya rabu za ta mutu a mai da aurensu. Ta dadi cikin fushi ya ce to yau zan yi da mutanen Hafiz da na ce su turo sannan na ce Hafiz ya taho min da takardar sakin in ga handwriting ɗin Yasir in tabbatar da hakan saboda gaskiya ba zan amince da hakan ba dan Hadiya rabu ta sanar min muni ba na ɗauke da ciki haka Dadi ya tambayi Yasir ya faɗaɗa murmushi ya sunkuyar da kansa ya ce haka ne Dadi na kira dakta ma ɗazun ya duba ta yanzu haka na baro ta ta ɗan kwanta ne Dadi farin ciki ya cika sa Hajiya Saude murmushi ta yi ta kau da kai ta ce Allah ya inganta na ta wuce su ta shige ɗaki. Yasir ya bi ta da kallo yana ƙoƙarin mata magana dadi ya ce, Ka koma ka je ka kula da matarka tunda ba ta da lafiya. Yanzu dai gobe ko jibi zan ga Hafiz zan tabbatar da hakan in gaskiya ne. Yasir ya jinjina kai dadi na fita ya zauna kujera ya dafa kai. Mami ta ce, Ya dai Yasir? ya kaɗa kai ya ba su labarin yadda suka yi da Husna da aljaninta a waje. Momi ta ce da kyau gara da kai haka kada ka kuskura ka rinƙa jin tsoronsa. Yasir ya ce wata aljana ɗazun ta zo min wainar jisu. Hajiya Saude ta dafa ƙirji ta ce na shiga uku gida ya zama na aljanu kai kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yasir ya yi murmushin ƙarfin hali ya ce ki kwantar da hankalinki ya kwashe komi ya faɗa musu. Cikin al'ajabi duk suka yi shiru suna mamakin wannan masifa. Muniba cikin tsananin damuwa take, mai ya samu Umma take kiranta ta sanar mata matsalar da ke faruwa ba ta ɗauka. Ta miƙe tsaye ga taɓarya a gefe, magani kuma ya zube. Yasir ne ta gani jingina jikin ƙofar bedroom ya harɗa hannuwa yana kallon ta Rawar jiki ta kama yi. Kallon tuhuma yake yi mata yana kallon taɓaryar ta ce, Yaushe ka shigo san ban ji shigowarka ba, har ka dawo. Tana kallonsa ya ce, mai wannan taɓaryar take yi a nan? Ya nuna taɓaryar da fuskarsa. Nan da nan ta zube ta ce, wallahi ina kwance ne nake jin motsi cikin ɗakin. Na ga gilmawar ɓera ta can ina tsananin tsoronsa. Shi ne na ɗauko taɓarya zan buge na kasa. Ta shiga murya. Ajiyar zuciya ya ce, ta ina ɓeran yake? Ta nuna. Ya kalli wajen ya jiyo. ɗakin nan duk tiles ne babu yadda za a yi ɓera ya iya shigowa ko dai imagination kika yi ya shafa gefen fuskar ta ya janyo ta jikinsu ya kwantar da ita ya ɗauki taɓaryar ya nufi kicin ajiyar zuciya ta sauke ta ce Allah ya kufatar da ni ta dafa ƙirji yana dosar cikin kicin ɗin ya ji bari ya tsaya jinmu to waye a kicin ɗin da ke bari ya tambayi kansa a hankali ya shiga. Abraham na ganin haka ya rufe ƙofar kicin ɗin, Yasir gani ya yi ƙofar ta rufe, take ke fahimci waye? Murmushi ya ce, ka biyo ni ne ka rama abin da ne maka? kamar daga sama ya ga mutum a gabansa sai dai baya tantancewa tsakanin mutum ne ko inuwa. Yasir ya ce, bai ya shigo da kai nan sashin nawa, bai yi aune ba ya ji hannu a wuyansa an sha sa. ‘Yar ƙara Yasir ya numfashinsa na hawa da sauka, yana kai hannunsa ya kasa. riƙe sa. Cikin murya kakkausa ya ce, Ka fita hanyar Husna ko in kashe ka. Idanuwan Yasir sun firfito waje sun yi ja, duhu yake gani, cikin ikon Allah a bakinsa yake ambatar sunan Allah, cikin hukuncin Ubangiji take ta ji harshen sa na karanto masa ayatul kursiyu. Ganin haka Abraham ya saurin sakin Yasir ya hankaɗa sa, ya bugu da jikin bangon kicin ɗin, ƙasa ya bugu ya faɗi, yana ƙoƙarin tofa masa addu'a ya ɓace. Abraham ya sa hannu ya shafi kansa cikin ciwo ya ce, Wayyo Allah na, yana sauke numfashi ya fito falo a wahalce ya zauna, gani ya ana wasa da jikin windon falon, a buɗe a rufe ko gizo bai yi ba. Ramaz ya ɗauka ya shiga ƙoƙarin canza tasha zuwa ta karatun Alƙur'ani. Ya kalli agogo magariba ta gabato, ya ji an kashe TV da ƙarfin gaske. Ya girgiza kai ya miƙe zai shiga toilet, nan ma ya ji ana tafiya ana ingiza Bai fasa ba ya shiga ya ɗauro alwala, ya fito ya rufe ƙofar ya fice. Umma ni fa wannan abin ya bani mamaki. Umma ina cikin damuwa. Ga shi dai aikin ya tabbata tun daga ciki ya tabbata likita ya tabbatar min. Cikin damuwa mu ni bake yi wa Umma magana. Tagumi Hajiya Rabi ta zabga tana yi tana waige-waige. Cikin tsoro ta ce ni yanzu tsoron yarinyar nan kawai nake yi. Domin yau na ga ishara ganin ido na Allah ne ya ƙwace ni hannun aljani. Abin jin daɗin ma shine yanzu Alhaji ya tabbatar min dole Husna za ta bar gidan nan. kuma na ji Saude tana maganar ɗauke ta daga nan, kin ga shi kenan. in ta bar gidan nan sauran aikin ni na san yadda za mu yi cikin sanyin jiki Muniba ta jingine da jikin gado ta ce umma kina ganin yanzu fa Yasir hankalinsa ya fara komawa kanta abu ɗaya yasa yake kula da ni cikin nan da ke jikina umma ta jinjina kai cikin jimami jin matsin za a shigo ya sa suka yi shiru dadi ne ya shigo daga masallaci Muniba ta miƙe dadi ya ce ya dai ya jikin naki Muniba da sauƙi dadi na ji sauƙi zan koma sashi na ne ta fice babu ƙarfi jikinta ta fito momi da husna ne akan dadduma ta tasa husna gaba ta yi sallah ta miƙe ta cire hijab ta nufi kicin da sauri waige-waige take yi cikin sa'a ta ga ruwan zafi akan gas an kashe ta ɗiba ta fito abraham ta gani tsaye me kake yi a nan riko kwankwason ta yi ya ce na ga kuna addu'a ne kin ga in kina addu'ar nan babu yadda za a yi in shigo Ta yi jim kaɗan ta ce zan rama maka abin da wancan ya maka ne. Ta kalli jajayen idanuwansa. Yasir ta hanga yana ƙoƙarin shigowa get ɗin gidan. Cikin sauri ta ƙara samo mai ganin Husna ta fita ta bi bayanta. Yasir na jiyowa tana antaya masa ruwa a kafaɗarsa. Wani azaba da raɗaɗi ya ji yana ratsa sa. Ya ɗaga kai ya ga waye Husna ya gani tsaye ta ce ban so ba. Fuskar ka na so in watsawa yadda ka ƙona wa Abraham ɗina fuska. Abraham na tsaye tana jiyowa ta ga yana mata tafi. Murmushi ya yi fizgo ta jikinsa ya ce, Ai ban ƙone ba, ko da na ƙone ni zan warke amma shi ba zai warke ba. Kicikicin ƙwacewa daga jikinsa take yi momi ganin haka kawai ta juya ta bar su a nan cikin tashin hankali. Ta nufi cikin gida, Husna ta ƙona yasar a jikinsa da ruwan zafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta wuce ciki, Sam ya riƙe ta yana addu'a yana tofa mata. Tana ƙoƙarin ƙwacewa, ni ni ka daina watsa min miyau. Abraham ya dumfari Yasir gadan-gadan ganin wuta na fita a bakin Yasir ya koma baya yana huci. Tabbas ya san ba zai taɓa sukuni da Husna ba tun da wannan na gidan. Wata dabara ta faɗo wa Abraham. Cikin fushi ya bar wajen yana fita ya rikida ya koma Yasir sak. Ya nufi gidan momin Yasir. Cike da ƙwarin gwiwa kawai zai je ya same ta. Husna ta dawo gidanta yadda zai samu damar soyewa da Husnarsa ba tare da kowa ya gane ba shi ba ne. Cikin ƙarfin hali ta fincike ta bar sa nan tana hararsa, kar ka sake taɓa ni. Dariya ta ba shi ma ya san ƙila ba ita bace. ya taɓa kafaɗarsa da ke masa zugi, ya nufi sashinsa, yau ma kamar jiya ya ganta a gaban sashinsa, ta yi masa murmushi wannan karin Yasir ya mayar mata, ba tare da wani tsoro ba ya ce Narjisu ko ta jinjina masa kai ta ce, Ka tafi gidan mahaifiyarka yanzu nan ka same ta, duk da na san Abraham ya riga ka zuwa. Ta ɓace, hankalinsa ya tashi, mai aljanin nan ya je gidan mahaifiyarsa. Shiru ya tsaye ya laluba aljihun rigarsa ya ji makulli kawai ya juya. A hanyar fita ya ci karo da Hafiz da mahaifinsa da kuma ƙanin mahaifinsa Dadi. Ya fito daga gida cikin far'a ya tarbe su. Mari Momi ta zabga wa Husna tana shiga ta finciko ta. Husna hankalinta ya tashi. Take ta ji wani yar. Tsoron mahaifiyarta ya shige ta. Ta ga ɓacin ta ƙarar a ƙwayar idonta. Tabbas ta san abin da ta yi sa Momi ke fushi da ita. Dole za ta je ta ba wa Yasir haƙuri. Momi gani ta Husna ta zube a ƙasa. Momi ki yi haƙuri ba zan sake ba. Cikin ɓacin rai Momi ta mata wani kallo ta bar ta nan ta ɗauko MP ta kunna karatun Alƙur'ani a ɗakin. Ta nemi waje ta zauna. Husna cikin sanyin jiki ta miƙe ta shige ɗaki ta fashe da kuka. Ta jikin windo kanwar Yasir ta ji shigowar mota. Get ɗin gidan ta ɗan leƙa lokacin Hajiya Saude na zaune tana lalibar namba a wayarta. Ta ɗago kai ta ce, Yusra ba na son gulma ƙarar mota ne baki taɓa ji ba ko yaya. Yusra ta koma ta zauna cikin damuwa ta ce, Momi yaya Yasir ne ya zo fa. Da sauri Momi ta kalle ta ta ce, Yasir kuma menene ya zo da shi nan gidan bayan yanzu muka baro gidan. To ko wata matsala ta faru tsakaninsa da Husna ne, ko jikin nata ne? Cikin faɗuwar gaba Momi ta gintsa maganar ta tozali da ta da Yasir. Wani yarar ta ji ganin tsayuwar da ya yi tana bin sa da kallo. Yasir baya wannan tsayuwar. Abraham ganin kallon da Momi ke yi masa kar ta gane ba Yasir bane ne yasa ya tako cikin ɗakin. Ta bi ƙafarsa da kallo. Takalmi mai rufi ne sa tabbas kayan da ke jikinsa ne, amma kamar ba Yasir ba. Ya zauna ya dafa kai cikin yanayi na damuwa. Momi ta ce ya dai Yasir na ganka a yamutse a hargitse kamar ba kai ba. Ni ji nake yi ma kamar kai ma aljanun na neman shafar ka. Abraham ya shafa kansa ya saita natsuwarsa da zuciyarsa da ke ta farfasa ya ce, Momi ba dole ki ganni cikin wannan yanayin ba, kina gani fa abin da ke faruwa, yanzu Husna ta ƙona ni da ruwan zafi. Momi ta zaro ido ta ce, ruwan zafi fa ka ce, ya jinjina mata kai ya nuna masa kafaɗarsa, daidai inda Husna ta ƙona Yasir, rigar a jiƙe, Momi ta ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abraham ya murmushi ya haɗa rai ya ce, Ni Momi gaskiya so nake Husna ta dawo gidan nan da zama kawai. Ina ga zai fi. Idan ya so zan rinƙa zuwa nan ina jin ra'ayinta har in samu ta dawo hayyacinta. Tunda kin ga gashi za a mai da aurenmu. Kuma can Momi ba ta wani kula da ita. Hajiya Saude ta jinjina kai cike da gamsuwa ta ce tabbas mun yi wannan maganar da ita ban sanar maka ba ne tukunna sai gobe. Mun yi shawara da su inna akan maganar amma tun da haka ne ni zan ɗauko ta in dawo da ita nan in ga ta inda aljanin zai rinka shigowa don kwana za ta yi da karatun Ƙur'ani. Abraham ya cije leɓe ya kalli Sira da ta tsira masa ido. Tun shigowarsa take kallon yanayinsa gabanta na faɗuwa. Suna hada ido ta sadda kan ta ƙasa. Ya ji alamun kamar ta fahimci ba Yasir ba ne, ganin kallon da take yi mashi. Mata gare ku, ina mace da take fama da buɗewar gaba, wanda koda ta yi matsin da an haɗu da mai gida, sai gabanta ya ƙara buɗewa. Ina mace da take fama da matsalar infection wato dattin mara? Don Allah don annabi mata, shawara gare ku, mu daina yin ɗinki. Ku daina zuwa asibiti domin a yi muku ɗinki, kuna ɓarnatar da kuɗinku kuma daga baya matsaloli su faru. Ina budurwa, ina bazawara, ina kuma matar auren. Ga ingantaccen magani na zo muku da shi. mai suna ƙarshen martaba. Magani ne na ƙwarai haɗin gargajiya babu cutarwa a cikinsa. Ina macen da infection ya hana ta jin daɗin aure da mijinta. Ina wacce mijinta baya ganin darajarta, ina wacce mijinta yake wulaƙanta ta. Ina macen da bata isa ta ce miji ya bata, ya ɗauka ya bata ba. Kin san menene matsalar? Gyara. ‘Yar uwa ki gyara kanki ciki da waje Ki ga ikon Allah. Domin shi namiji a rayuwarsa yana so ya kusanci mace ya ji ta zamzam to kin gama da shi. ‘Yar uwa wannan maganin mai suna ƙarshen martaba kala uku yake zuwa. Kala uku ne a cikinsa. Wannan na tsuguno ne, shi mallaka ne. Kuma duk yadda kika kai da buɗewar gaba sai ya haɗe ki tsaf. Sannan kuma wannan na sha ne duk yadda kika kai da rashin ni'ima da bushewa ‘yar uwa in dai cika sha wannan sai kin zama indararren ni'ima sai kin dinga canza pant saboda za ki dinga jiƙewa ne da ruwan ni'ima. Shi kuma wannan matsi ne sai lokacin da za a haɗu da mai gida ake amfani da shi. ‘Yar uwa ki haɗa wannan uku bala'in tantirin haɗin. Duk taurin kan ɗa namiji sai ya martaba ki domin yana dawo da dukkan wani martaba ta ƴa mace. Amfani uku yake yi. yana mallaka sannan ya ƙara miki ni'ima ya matse miki gabanki ‘yar uwa ya miki maganin infection ya wanke miki duk wata matsala da ke cikin mararki ko kuma gabanki ƙarshen martaba magani ne da ya samu lambar yabo a wurin mata ‘yar uwa ki gwada wannan haɗin ki sha mamaki sannan kayayyaki na a na kaɗai ake iya samunsa amma ina da agent a garuruwa guda uku. Ina da agent a Maiduguri, Fatiskum da kuma ƙasar Saudiya. Idan kuma ba a waɗannan garuruwan kike ba, za ki iya tuntuɓa na kai tsaye domin ina iya aika magunguna na ko ina kike a faɗin duniya. Sannan muna sai da ɗaiɗe ko kuma sari domin akwai masu ƙarya da kayan kamfani na na Mirabi Herbs. Nambar mu ta kamfanin Mirabi ita ce 070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 Ga mutanen garin Fatisku za su iya tuntuɓar wannan nombar. sifili bakwai sifili shida uku uku uku uku uku shida sifili. Ga mutanen Saudiya za su tuntubi wannan nombar. sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Maiduguri kuma za su tuntubi wannan nombar. sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara. huɗu tara